aiki da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ya ga abun da bai bukata a cikin mulkinsa komai yana gudana bisa yadda Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci bayinsa ya samar da su a doron ƙasa ya hore musu dukkan al'amuran jin daɗin rayuwa a don komai ba sai don su kaɗai tashi da bauta ya aiko manzanni ya cika manzanci da an annabta da fiyayyen halitta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya isar da saƙon allah bai rage komai ba mafificin abin da ya fi ba da ƙarfi a kai farko farkon da a wasa har ya gama rayuwarsa shine kiran mutane zuwa ga ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tsaya ya karantar da al'ummarsa dukkan abin da zai zama alkhairi gare su ya kuma umarce su da aikatawa ya kuma zama shugaban su cikin aikatawa ya nusar da al'ummarsa dukkan abin da yake sharri ne gare su ko a haɗensu ko a ɗaiɗaikunsu ya kuma hane su da aikatawa ya kuma zama shugabansu wajen kamewa daga aikata abin da Allah bai yarda da shi ba kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kirawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku karkata ku koma ku dawo fa zuwa ga ubangijinku ta hanyar ina ba da tauba ta hanyar miƙa wuya da karkatowa da tuba da istighfari kuma ku miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ana ta kusa ta yi kama da irin hudubar da aka yi a baya wani lokaci da aka mata take da cewa fafirru ilallah abin da ya sa wannan ya zama taken huduba a daidai wani lokaci shine a fahimta a yanzu duk wani wanda yake da ko musamman ɗalibin ilimi musamman ko almajirin ƙanana kamar mu da sauran malamai manya-manyan malamanmu da sauran ɗaliban ilimi da masu karantarwa da sauransu da kuma dukkan sauran ma waɗanda suke da hankali na nitsuwa a jikinsu kuma suke ƙoƙari wajen aikin addinin Allah da dukkan wanda yake sha'awar yayi ibada don ya haɗu da Allah lafiya a yau idan ya duba yanayin zai ga cewa kawai abin da yake mafi sauƙi ga al'umma shine a koma ga Allah in an koma ga Allah Allah ya gama komai domin babu wani abu da za a yi ko dare ko rana ko a teku ko a jama'a da ya wuce a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a tabbatar da kyakkyawar alaƙa tsakanin bayi da Ubangijinsu. Rayuwar da muke ciki a yau, babu wani ini da zai wulga, face sai ka ji wani barazana ko wata barazana wacce ta ƙi ko ta yi ko ta haura wacce ta shuɗe. Kamar za a fita daga wannan barazana sai a shiga wata. Kamar za a gama wannan sai wani ya zo. kamar an kare wannan sai wani ya shigo haka nan dai rayuwar take tafiya to shi yasa da za a karkata zukata a koma a karfafa imani a karkata a koma ga Allah to da an samu sauki koma me ake ciki in Allah ya taimaki mutum yana da kyakkyawar alaka da Allah to wannan ya samu sauki kuma zai ji ya samu sauki domin ba karamin asara bane a ce mutum ba shi da alaka kyakkyawa da ubangijinsa mahalicci musamman a wannan rayuwa da muke ciki ta yau da al'amura suka kai inda suka kai al'amura sun kai inda sun kai suka kai a cikin yanayi na rayuwa ta kowane bangare akwai jarrabawa a ciki manyan malamai masu karantar da addinin musulunci sun san akwai jarrabawa a harkar ilimi da karantarwa da da'awa a zamanin yanzu suna ganin abun da shi suka karanta ba kuma an sa wannan rigar an ce wannan rigar ita ce amma ba ita ba ce wanda ya shige ta shiga ne kawai ya yi da gangan tana tsagewa ma yana shiga in bangaren masu kuɗi masu cewa fi sabilillahi ne wasu sun yi wani irin shiga a wannan gurin in bangaren masu ibada ne haka in bangaren ko to bangare akwai jarrabawa an saki Allah subhanahu wata'ala a mafi yawan lokuta an kama wasu abubuwa daban to abin da yake duk gare mu shine wa anibu ila rabbiku wanda duk hankalinsa ya dawo jikinsa ya koma ga Allah kai ka ce hankalin mu baya jikin mu a mafi yawan lokuta wanda ya ce ya faɗi wani abu mai kyau in kai rashin sa'a a yau sai ka ji maganganu suna rabuwa kashi kashi amma duk da aka faɗi magana ta gaskiya sai ka ji tana ratsa ka babu inda magana ta gaskiya za ta fito a duk da muke cikin nan ba ce sai kaji cewa gaskiya ce sai dai son zuciya kuma Allah ya kiyaye mu ya mamaye mutum ya hana shi karban gaskiya ya ku al'ummar musulmai zukata sun yi rauni a bangaren imani gaskiya a zamanin yanzu abin da ya kai mu ga abin da ya kai mu shine raunin imani gaskiya abin da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai cin nasara da daraja da ɗaukakan daraja ila kiyami sa'a sha Allah har cikin alkiyama daraja su ba ta sauka ko kaɗan sai da ta karuwa ba abun da kai su ga wannan illa ƙarfin imani da Allah ya taimake su akai mu kuma gaskiya imanin mu ko mutum a karan kansa ya auna gaskiya a yanzu da jiya an wayi gari mutum wani sa'i zaka ga in ka auna zaka ga kaman kwanakin da kake ɗalibi ana cikin wata ƙuruciya ma tukunna ba kamar laki abubuwa ba ba kama da iyaye ma balle ma har ka riƙe ko wata sana'a ma sosai ka zauna cewa wannan sana'ar kake yi amma sai ka kaman an yi wasu kwanaki a wancan lokacin wanda imanin ka yake nan sabo amma yanzu ya tsufa yasa abu hurairah Allahu anhu ya tabbata gare shi an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa imani yana tsufa kamar yadda riga take tsufa imani yana tsufa tukub kamar yadda riga take tsufa sai kar tsufan sa ya sa har mutum ya jefar ya tuɗe rigar ya jefar magana ta asa ake rigar imani in ta tsufa gyara ta ake a sabunta ta ita ita ke sabuntawa ba sai wani sabon yadi ake yi ba to imani ya tajaddad yana sabuntaka yana sabuntuwa kuma ana sabunta shi idan ana yin ayyuka na imani din to abinda muke bukata a yau shine sabunta imanin me yasa malamai in ka duba da ahalari kawai sai yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani wato inganta imaninsa yayi kusa da cewa kawai sabunta imaninsa sabunta imani imani ya tsufa sai a sabunta shi wani sai zaka a cewa da dai muna kaza da dai kuna kaza to yanzu fa magana ta ɓaci kenan eh imani ya tsufa kenan da sai yanzu fa da kana kaza yanzu fa da kana sadaka yanzu fa da kana qiyamul layli yanzu fa da kana azumi kaza kuma ba wai rashin lafiya ba komai ba yanzu fa in ka soma cewa da kaza to akwai matsala fa yanzu kenan to haka imani ya tajaddada a kyautata imani ya bayin Allah mu gyara imani mu tsaya tsayin daka mu gyara imaninmu mu tsarkake harkarmu mu mu tsarkake zato ga juna kar mu faɗi magana sai muna da ilimi a kanta ko akan wani bawan Allah ko akan wani mutum ko akan wasu jama'a duk abun da za mu yi imani ya yi rauni yanzu sai mutane suka zauna musulmai ba su da aikin yi sai maganan wani mafi yawan lokuta idan musulmai suka zauna ba abin da ke sai maganan wani kai mutum yana iya shiga gidansa kun karantar da 'ya'yansa da iyalansa alƙur'ani ko maganganun abin da ya shafe su sai su kawo maganan wani karewa har da iyalai ma mun koma maganganun wasu wannan shine abin da mafi yawan musulmai ake ciki wanda wannan asara ce in ka tuna kana talibi a shekarun baya da yawa baka da wannan lokacin kana hazaka kana karatu kana abun da yake gabanka yau ka zama magidanci Allah ya hore maka komai ka mallaki komai kayi kaza kayi kaza wata kila ma kayi nisa a aiki wata kila ma kayi gita wata kila ma ka mallaki dukiya wata kila kayi gine gine amma yanzu ne ba abun da kake yi maimakon abaton Allah sai ambaton bayin Allah ambaton bayin Allah asara ne amma ambaton Allah daraja ce ya ku bayin Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu abin da muke bukata a yau wallahi shine imani amma rayuwar da muke ciki a yau da yaudara da ha'inci da ƙarya da zamba da rashin gaskiya waɗannan su suka sa duk abin da ke faruwa na bala'i a tsakaninmu su ne ba za ka yi mu'amala da ɗan uwanka musulmi ba face kana neman ka kifar da shi ba za ka yi mu'amala da ɗan uwanka musulmi ba face kana neman ya faɗi ga hasada ba musulmin da yake hasara da wani kafiri sai hasara da musulmi dan uwansa ba musulmin da yake zagin wani mutum ni ban san musulmin da yake za hasara da wani wanda ba musulmi ba mafi yawa kuma duk yawanci haka ne hasara tana faruwa ne ga wanda kake tare da shi yawanci domin shedan yayi aikin da yake so yi ya ku al'umma musulmai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku karkata ku dawo ku koma ga Allah mu koma ga Allah muna cikin matsala gaskiya mu tarbiyantar da kanmu da kanmu ba jira za ka yi wani ya zama kyakkyawa ba kaɗin ne tukuna ɓace muke wallahi yawanci ɓace muke za ka gane muna ɓace wa sai mu'amala ta haɗa ku da juna sai mu'amala ta haɗa ka da mutum za ka yi mamaki wane ne ya mun haka wane ne ya masa haka wane ya yi kaza haka rayuwar mu take mun manta za mu tsaya a gaban Allah mun manta kwanciya a cikin kabari mu manta ɗaukar da za a zo a yi almautu wa sakarata mutuwa da magajin mutuwa wal qabru wa zulmata duhun kabari da kwanciyan kabari da kuma yadda yake siratu wa zallata mun manta sirati da yadda a ketare shi yana zaniya aiki kamar takwabi santsi ya fi kowane irin abu siriri kamar gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sifanta wa sahabbai sirati idza tallaka wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya hankalin sahabbai ya tashi ya ku al'umma musulmai mu zuwa ga Allah subhanahu wataala muna da laifuffuka da yawa muna da ayyuka miyagu da yawa da muke yi amma mu kafin lokaci ya kure mu kafin lokaci ya kure kowa a cikinmu ya yi nazari mana wai me yake damun sa yake damun al'umma ne ya aka ne yau al'umma babu nitsuwa ya aka ne al'umma sai zubar da jini ya aka ne al'umma sai sace-sacen mutane ya aka ne al'umma tattalin arziki ya karye tattalin arziki na ɗaiɗaiku ya karye tattalin arziki na jama'a ya karye tattalin arziki na ƙasa ya karye tattalin arziki ya akwai abun tsoro akwai abun tsoro da yawa dukkan duniyar musulmai suna cikin haɗari mafiya yawa to muna raye kuma Allah shi auren mu ba balle mu ce mun koma ga Allah an bar duniyan kenan a muna nan a raye kuma mu san shekara nawa zamu yi ba dan in kai ka tafi ma wa'inda ka bari ba baya ya'yanka da kake tsammanin in sun yi karatu za su yi kaza ko kake tsammanin ka dora su a sana'a in sun yi sana'a za su yi kaza waye gaya maka da wace irin rayuwa ce wa innan ƴaƴan da kike ganin su akwai wanda yanzu yana da ɗan da jiya aka haife shi akwai wanda yana da ƴaƴan da yanzu ba su yi sati biyu ba akwai wanda yana da ƴaƴan da ba su yi wata ɗaya ba to kai tukunna kai ma yaya ake ciki yanzu to ina ƴaƴan ya kake tsammanin su ya tarbiyar su take kana raye ko ba ka raye yaya innan ƴaƴan sati biyun yau da 'yan wanda aka haifa jiya da wanda yau aka haife su da safe shekara ashirin masu zuwa me aka shirya musu ya kuke tsammanin duniya take ciki shekara ashirin masu zuwa to wa anibu ila rabbikum amma idan ka tsaya ga Allah Allah zai tsaya maka akan su ko kana nan ko baka nan idan ka tsaya ga Allah kai gaskiya ka tsaya kai amana ka kiyaye amana wallahi Allah zai tsaya maka akan waɗannan 'ya'yan ko kana nan ko baka nan yadda ka san ma wani sa'in baka nan ma ya fi mutu ya ku al'umma musulmai mu samu wani takan Allah ko kuma mayewar Allah a cikin lamarin dukiyoyinmu ƴaƴanmu da zuriyarmu kan ba zai yiwu ba sai mun tsaya mun kula da Allah a yau Allah kuma zai kula da mu ko kama na wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku ya bayin Allah Imaninmu mu yayi rauni yau rayuwar mu ta koma da yau rayuwar mu ta koma hadama yau rayuwar ta koma jone jone mutane tunanin su kawai ta ina za a samu a yi alaka da wancan a yi wancan a yi wancan shi ne zai kamo a yi kaza a yi kaza sai ka gaba da an manta da Allah wallahi ko ku yan kalilin ne in kun tsaya tsakanin ku da Allah kullum kuna neman taimakon Allah za ka ga rayuwar ku kuna cimma abun da ba ku tsammani da ikon Allah saboda me saboda yadda da Allah kuma ko kai ɗaya ne kuma a gidanka ka tsaya tsakaninka da Allah duk cewa a zamanin yanzu in mutum ya rike addini zai sha tsangwama akwai tsangwama da yawa kuma da sallallahu alaihi wasallam ne ba da labari za a yi haka za a wayi gari kafin tashin alkiyama wanda ya rike addini kamar wanda ya rike garwashin wuta ne za a zage ka za a tuhume ka za a faɗi maganganu a kanka yawa amma ka rike addinin Allah bisa fahimtar gabata. kar ka wuce gona da iri kar ka kasa isa inda ya ce a isa ka tsaya tsayin daka akan abun da manzon Allah ya nusar da mutane kuma ya tsaya akan sa sallallahu alaihi wasallam ya kwaro musulmai mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara ayyuka mu yi ayyukan alkhairi mu sani cewa za mu tsaya a gaban Allah za a mana hisabi juna mu tsakanin mu ya lalace da yawa duk wanda ya san akwai haƙƙin dan haƙƙin wani a kansa ya mayar masa a lokaci ya koyi kar ka yi tsammanin za ka yi arziki da kuɗin wani kar ka yi tsammanin za ka samu abubuwan duniya da abun da wani yake mallakar wani ne kai tsamanin in ka cuci wani ko ka cuci talakawa ko mutum ya cuci abun da ya samu na mukami ko na wani abun nan wannan ne ba biyan bukata a ciki ba kwanciyar hankali ko mai ka gina a duniya ba za ka samu nutsuwa ba sannan lahira kuma babu alheri a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma mun yadda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqul masduq babu abin da mutum zai dauka daga dukiyar talakawa ya nuna shi kasa ba sai zai shiga aljanna ba duk wanda ya shiga aljanna ba babu wanda ya asara irin sa ya ku al'umma musulmai kar mutum ya yi sha'awan abun wani ka yi haƙuri da abun da Allah ya baka ka tarbiyantu akan wannan duk wanda ya ma aiki ka biya shi Ko komin karancin haƙƙin mutum ka biya shi haƙƙinsa kar ka wani ka taɓa haƙƙin wani wallahi da yawa daga cikin mu suna samun matsala a rayuwa ba su san me yasa ba akai su likitoci su ta bincike a rasa gane mai gane wallahi wani aka taba haƙƙin wani wani ya taba haƙƙin mai gadinsa wani ya taba haƙƙin direbansa wani ya taba haƙƙin waneninsa wannan abubuwa kuma raunin imani ta kai mu ga wannan raunin imani kada ganin wane ba mutum bane bari ka taka shi wallahi mutum ne sai Allah ya san matsayin sa gurin Allah ya kwalmu musulmai mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah Allah ya samu dace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 أنيبوا إلى ربكم عباد الله واتقوا الله في معاملاتكم واتقوا الله في حق خالقكم وبارئكم وهو التوحيد وحدوا ربكم في جميع أعمالكم ووحدوا ربكم في جميع أحيانكم واعلموا أنكم ستقومون أمام الله وسيحاسبكم ما من أمامكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى إلى الإنابة والتوبة فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولنرجع إليه في جميع الأحوال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن الله خالقكم وبارئكم أن الله خالقكم وبارئكم وستقومون أمامه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأنيبوا إلى ربكم وخاصة في حياتنا اليوم في حياتنا آه، آه، آه، اليومية في هذا الزمان ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في معاملاتنا معاملاتنا مع غيرنا معاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا معاملاتنا مع دياننا في الأسواق وفي الصناعات وفي جميع الأماكن وليتقي الله سبحانه وتعالى في أهلنا وفي ذرياتنا إننا نحتاج إلى أن نكثر الدعاء لأزواجنا وذرياتنا ونربي أطفالنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن ونعلم أننا في زمان الفتن زمان الفتن فإذا الإنسان في زمان الفتن فليتقي الله فليتقي الله سبحانه وتعالى وليكن دائما ملتزما بعبادة الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وكثرة الاستغفار كثرة الاستغفار ولنكثر من الاستغفار ولنكثر من تلاوة القرآن ولنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال ولنعلم عباد الله أننا جميعنا نموت كل نفس ذائقة الموت وبعد الموت نقوم أمام رب العالمين وسيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة ولنعلم عباد الله أننا نحتاج إلى التوبة والإنابة وخاصة في هذا الزمان زمان الفتن ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا غمدي وسائر بلاد المسلمين وعن دول العالم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات